Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne. Wannan bawan Allah mutum ne mai matukar sanya barbara, wanda kuma yana da sana'ar da ya iya, wato yin kujeru na hannu irin waɗanda ake sakawa da irin abin nan mai kamar kaba. Sannan kuma yana sana'ar saka katin waya, wato saka maka kuɗi a layinka idan kana bukata. To duk da wannan hoɓɓasa tasa ta koyan sana'a da kuma yin sana'ar. To amma hakan yana ƙoƙarin ya faskara domin kuwa ya rasa inda zai samu a matsayin matsuguni inda zai tsugunar da sana'ar tasa ta saƙa kujera da kuma sai da katon wayar inda ya ce yana fuskantar tsangwama da dama wanda kuma hakan yana ba shi takaici da masoyansa game da yadda gashi da sana'a amma kiri-kiri mutanen gari da kuma wani bangare na gwamnati na neman su bashi a cikin tsaka mai wuyar barin wannan sana'a ya ci gaba da bara wakilinmu sulamu mini barma shine zakulo mana wannan bawan allah inda kuma ya fara da faɗa masa sunansa kamar haka eh kana tare da haruna makaho hankuri maganin zaman duniya wanda suna da wanda yan kwalba sun kai sani ko kuma in ce muka sarkin makahi na rutubilinge bilinge wanda sauran makahi sun kai sani da sunan na yamai to yanzu lallai sun bar na gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya gama wannan saduwar da kai yau ga ka a cikin wannan shiri na na kasa ba kasawa ba shin malam haruna yaya al'amura ke wakana to alhamdulillah ni dai sai in ce na gode ma Allah subhanahu wata'ala yanzu in ka duba ka san dai hakikatar al'amarin ni ba ni gani to yanzu Allah ya tsare mini ina samun ina yan sana'o'i haka daban-daban eh wa'anda nake dan kure mu baki na kuda waɗanne irin sana'o'i ne wannan ina yin kamar shashaf hakan ga eh, ina yin saka kujeru shafshaf wato kana aika credit cikin waya kenan ko inda da mu ba insha Allah rabbi yawa to baka gani Haruna amma ya aka yi har kake aika kuɗi cikin waya wannan baiwa ce ta Allah wata rana muna zaman nan wadata wurin Ali ko kuma wajen Abdullahi wancan na sisi oje ni ce mishi Abdullahi ni ko gaskiya sai oje ni na gaji da bara yace to yanzu wani in ka gaji bara wace sana'a zakai ni ce shafzani ya ce haka na aisha nan da shekara biyu na ce ina aisha yace to yanzu ya za a yi kai shaf ce to wannan abu mai sauƙi na inda ka nuna mini ina zuwa yana gwada min a hankali a hankali har Allah ya kaddare ni iya aiki kuɗi da ya gana iya to yanzu wannan shi sai na shiga yi idan kana yi ba a samun kuskure kai tsaye kake aika kuɗi kamar yadda mutane suka buƙace ka Allah ya sayar da yanzu ma in kana so ina tura ma kuɗi kuma ga ka ya to ya ake kana gane lambobin wannan dai lamba in dai mutum bani lamba ta yi matsawar ban tura mai kuɗi ba insha Allah ba yarda a yi manci lamba in dai ka bani lamba ka to ya kuma maganar kuɗi ka san mutumin da baya gani idan aka ce zai yi kasuwanci saye da sayarwa watakila wani lokaci za a bashi kuɗaɗen da ba su da kyau ko kuma kuɗaɗen da ba daidai da abubuwan da ya kamata a bashi ba wannan gaskiya ne alhamdulillah Allah ya sare mini yara wanda yake tare da su idan Allah ya kare kuma bakin gwalgwado dai kuɗi namu nan Nijar ban ci ma na wani waje ba idan an bani sun taba su Allah na ya sare min in san su mm. baya ga wannan sana'a wacce ce kake kuma to ni sana'o'ina suna da yawa tunda yanzu kamar magana nake maka kamar dai yan gidan rumshi in sun ji magana ta sun san hakikatar amma duk wanda kacin kaso gidan rumshi ko wanda kacin dan daɗi ya san ina kaso shi ina kaso ka daban-daban haka tunda kan da in shiga harkar shashab ko in fara shashaba ganga mun yi sana'a kamar ta muna sayan hatsi muna kai kasuwa muna saidawa eh kuma muna sayan hakin gujiya haka muna kai kasuwa muna saidawa shine magana amma yanzu sai na ga kawar in ina son in samu a tallafa mini yanzu in kama wannan shashafken shi na mafi zama alheri gare ni mm. sai na kama shi. Wato tun ainihi kai dama Haruna baka dogara ba da wani ka tsaya kana neman eh, kana barace barace. Wallahi ni gaskiya bismillah inda bar haƙƙan dole tun da mai gida ai in baka samu sana'a da ta ɗauki ka ba dole na sai kai bara amma ni da ya ko can yanzu dai in ba ya mai nito ba ba za a yi bara kawai dai kowa ya san tun da yanzu ma gida in nace masu bara ne kai san ba su yarda san san san insha Allah to ɗazu ka yi maganar sana'ar sakar kujeru ina ka koyi wannan sana'a sana'ar sakar kujera ita ma nan yi mai ne koye ta muna saka kujera muna saka gado kowane muna yi yanzu a wuni idan ga kayan aiki kujeru nawa kake iya saka ina isa kujera biyu shi wannan ka'ida ne insha Allah kuma kujerun namu ai in ka diba sun mamanta da waɗanga waɗanda ake kasuwa sai dai mi mu kasuwa abba mu samu sosai irin wadda ta kamata sai ka saka kujera shi da ashirin baka samu wanda zai dauke ta ba hmm. shine abin da ya kawo na kasa to ya kake ka gane launin eh, igiyar da kake daura yanzu zare in Allah ya so yarda in ka tambaya ko kuma masu diba kujeru na sun sani hakikata da amar tunda yanzu ma ana zuwa kasuwa a dawo gida a sai kujeru gare mu mu mun san yadda zamu mutan zare hita kala kala nan na ma ka ba mutane mamaki ina maganar iyali iyali akwai su ina da yanzu dai ina da kamar mata uku Fatima da Zainabu Abu da Hafsu ina da 'ya'ya guda goma sha biyar ga hannuna mm, kuma duk kake dauke da nauyin su a wannan Allah ya shaida har da tsohi ma akwai tsoho da tsoha duka ne a dauke da nauyin su insha Allah cikin wannan sana'a kake waɗannan sana'o'i kake samu wannan sana'o'i Allah ya yarda tunda yanzu in ka ɗauka daga bara zakuwa bana ina ɗan yi kamar ina samun abin da ke ci yanzu hira da matan bai da ma baka ba in kai gare ta hmm. don saboda yan yartar sun yi zuwa guda wuri na da sun kai zuwa wuri guda wuri na ba ba su koma ba to ina nan dai yanzu da ɗan abin da Allah ya sare min da ɗan abin da mutane ke yi mini shine nake samun ina yawo ina ɗan saidawa wato ba ka da shago yawo da kake kana sai ko alama na wannan mun zo rado umfani iso mamma ya kira na kuma na shiga radio duniya tele duka na yi kuka na na kai ni ina so in samu wata kungiya ko da gwamnati wanda zai taimaka mana saboda ni wallahi ban kauna bara sai dai dole ila dole ban wallahi ban kauna bara ko alama alama sai dai dole in naga wutar gashi na ake in ta in ta to idan Allah ya kaddara na samu wuri wanda na kama wanda zan yi wannan aiki na kira gwamnati ko ga kungiyoyi in samu wani eh ko kamfanunuka in samu wanda ya tallafa mini tunda su yar talama da sun ka sun ce suna zuwa su mini eh kes Kyas to sai Allah ya kaddare ba su koma ba tun wannan zuwan da sun kai ba su koma ba na ta yi oranji na ta yi sahel kwam na ta yi mubu mubu alhamdulillah sun bani lema da suka bani lema ka san yanzu in na zama na tsaka nan sai ana kura ta to shine ka kura nan da akan mutane haka ko da na ce su bar ni ba su bari suna tsammanin bara ce kake ba sana'a a ah, sun sani sun sani sun sun sun san a ah, kai sun san shabana nake yi sai dai al'amari ne sai a hankali namu mm, to ya mu'amalar ka take da tsakan ya mu'amala take tsakanin ka da jama'a to tsakanin jama'a wallahi da yadda Allah asule da yadda Allah ya kaddara ina da nake da farin jini ga mutane Allah ya kaddara ni ba dan talaka bane gwamnati ta saurari da yanzu wallahi ba na bara ko alama alama tunda jama'a alhamdulillah kai akwai waɗanda ke zuwa su ce suna jin ciwon wannan kawai yanzu wanga sana'o'i da ni iya na isa kujera na iya shashab kuma a ce ina bara ya eh, wallahi akwai wanda suka ce kwarai suna jin ciwon haka nan so sai dai mi wanda ya ji ma za yi ko da shi bai da abin tallawa maka dole na sai dai ta yi ka addu'a su waɗannan matan naka uku da kake magana yaya suke su yau ina da eh, mai ido guda akwai makamai biyu tare da ni insha Allah wato dai na gane Haruna baka da dadi wurin soyayya wallahi to bakin gurgurdan hali dai Allah ya sayar da muna iyakai mu kuma ka sani dan kwalbi ne in ka diba yanzu kawai dan fulani mai tambola in yaji ne ya san dan kwalbani ne wallahi dan kwalbani ne kwarai kasar Niger nagode ma Allah nagode ma harka kwalab ka zaka iya tuna ya aka yi wannan larura ta same ka ina iya tuna kwarai ko insha Allah yanzu dai yanzu yau ka min tambayar da nake bukata yanzu lokacin da mun tashi muna yan yara ina da kusan dan shekara biyar ne makamanta ta same ni to lokacin nan gidan mu bai tashi da yara ko yaushe to yanzu in mun ka taimaka ka wasa mun ka dawo ina da ka sai in dora kuka cikin aiki ni ma kuka yanzu gani yaro ina tare da yara yanzu idan mun girma yaran za su wace su bar ni Mi yanzu lokacin da girma ke zakkuwa lokacin da ma kowa zabar ya aure lokacin da ni sana'a ta bata ɗauke ni ba ina yankan rake tun harkowa ina yankan rake ina sayar da lemu ina sayar da dankali danye ko kuma in dafa in ta in yawo in saida tun da kaga nan na nake ake jana gida ba a jana san san yawo da sadda ba a jana ko alama to idan Allah ya kaddar ne lokacin da kowa zabar yi arme sai tsohona shi ma zabar yi mini aure na ware to alhamdulillah lokacin na mun kama gurma sai ni kama hudda da mutane warin uwaye na yanzu ma kusan kai warin kakanni na duk dai in dai mutum kawo mai daraja ne ya zo gare mu insha Allah rabbi da ya zo gare gare zai Allah ya suko ko nan zai tambaye ni to Haruna kasan garin nan eh, yadda tsarin yake kamar su waɗannan mata wuri guda suke ko kuwa a wurin suke kai ba su garin gasam suna kauye suna kauye to yanzu menene kiran da kake yi zuwa ga al'umma da gwamnati eh, da ma wasu mm. kamfanoni da wasu kungiyoyi. To don jin amsar wannan tambaya da Sila ya Malam Haruna wanda aka fi sani da na Yamai. Sai a biyo mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba na wani makon in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham da shi kanshi Haruna na Yamai. Sai wakilin namu Sula muna Barma a jamhuriyar Nijar. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya.